Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba ɗaya ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa a birnin tarayya Abuja, inda suka tattauna akan batutuwa da yawa, ciki har da karfafa diplomasiya da bunƙasa harkokin cinikayya. Bayan haka za ku ji cewa masu shagunan kemis-kemis a jamhuriyar Nijar sun dakatar da aiki daga yau Laraba bayan da ma'aikatar haraji ta yi barazanar cin tarar duk wanda aka kama yana sayar da magunguna ba tare da yin amfani da sabuwar manhajar tantance kudaden harajin TBA ba. To koyaya jama'a suka ji da wannan lamarin? Wallahi na zo ne sai magani bai iske farmasi ba aiki ake a take kuma ba iske kowa ba sai dai in koma gida in nazari takwa dan ba san inda zan sa magani bayan so kuma wayan gada ake sai da arariya za ku ji karin bayani nan gaba muna kuma tafa da rahotonmu na musamman akan sana'ar agogo da kuma labaran wasanni amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Najeriya ta gano wani mutum na farko da ya kamu da cutar sankara ta Omicron a cikin wani samfuri da ta tattara a watan Oktoba. Makonni kafin Afirka ta kudu ta sanar da duniya game da bambanci a makon da ya gabata, in ji cibiyar kula da lafiyar jama'a ta ƙasar a yau Laraba. Najeriya ita ce ƙasa ta farko a yammacin Afirka da ta yi naɗin bambance-bambance na Omicron tun lokacin da masana kimiyya a kudancin Afirka suka gano kuma suka ba da rahoto tare da ƙarawa cikin jerin ƙasashe ashirin da aka samu bambance-bambancen wanda haifar da takaita tafiye-tafiye a faɗin duniya. Binciken ƙwayar cutar na COVID-19 a Najeriya ya gano wasu nau'in Omicron guda biyu. a tsakanin matafiya daga Afirka ta kudu, in ji cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya a cikin wata sanarwa da babban darakta ya fitar. Wasu matafiya biyu da ba a san ko suwaye ba sun isa Najeriya a makon da ya gabata, amma kuma an tabbatar da bambance-bambancen a wasu lokuta a Najeriya kamun isar waɗannan mutanen. Babban daraktan hukumar ta CDC ta Najeriya Dr. Ifidayo Adetifa ya ce bisa bibiyar adadin waɗanda aka tabbatar da a baya a tsakanin matafiya zuwa Najeriya ya kuma gano bambance-bambancen Omicron a cikin samfuri da aka tattara a watan Oktobar 2021. Kasar Habasha ta shigar da karar kamfanin Twitter tana zargin katafaren dandalin sada zumunta da dakatar da shafukan da ke sukar 'yan tawayen Tigray. da ta kwashe shekaru tana gwabza mummunan yaƙi da su in ji wata mai magana da yawun gwamnati a jiya talata wannan kura tana nuna yadda bangarorin biyu ke ƙoƙarin yin amfani da kafafen sada zumunta wajen ba da labarin rikicin da ke tsakanin gwamnatin firaminista abiy ahmed da kuma ƙungiyar 'yan tawayen tigray people's liberation front muna da dalilin da zai samu yadda cewar Twitter na kai hari tare da rurrufe da muryoyin goyon bayan Habasha da ke kara wayar da kan jama'a game da ta'asar da ƙungiyar ta TPLF ke yi da kuma karerayi in ji kakakin Abe Blind Swan a wani taron manema labarai. mun gabatar da koke ga bangaren yada manufofinsu cewa mun yi imani masu goyon bayan TPLF sun kutsa kai tsaye cikin Twitter kamar yadda yawancin cibiyoyin demokaradiyya da wasu kamfanoni su ma suka shiga don samar da labarin TPLF. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. an tilastawa 'yan sakandare mata zaman gida kusan a ko'ina a cikin afghanistan haramcin da shugabannin taliban suka tabbatar da bin shi amma akwai waɗanda abin bai shafe su ba makonni da yawa 'yan mata a lardin herat da ke yammacin ƙasar sun koma a zuzuwan sakandare sakamakon wani ƙoƙari na musamman da malamai da iyaye suka yi don shawo kan shugabannin taliban na yankin su ba su damar sake buɗe makarantu jami'an taliban ba su amince da sake buɗe makarantu a hukumance ba bayan yakin nemar amincewarsu amma kuma ba su hana hakan ba a lokacin da malamai da iyaye suka fara karatu da kansu a farkon watan oktoba iyaye da ɗalibai da malamai sun haɗa hannu da kafaɗa da kafaɗa don yin hakan in ji muhammad sabir mahel shugaban ƙungiyar malamai ta herat wanda ya taimaka wajen shirya gangamin wannan shine wuri kawai na masu fafutuka da malamai suka ɗauki kasarar zama don tattaunawa da 'yan ƙungiyar taliban nasarar da aka samu a herat tana nuna gagarumin bambanci a mulkin taliban a halin yanzu a ƙasar ta afghanistan da waɗanda suka yi a baya a ƙarshen shekara ta 1990 a wancan lokaci mayakan sun kasance marasa sassauci a aƙidar su mai tsauri inda suka haramta wa mata harkoki a bayyanar jama'a tare da yin aiki hana duk 'yan mata samun ilimi sun yi amfani da ƙarfi da mugunyar azabtarwa wajen aiwatar da dokoki. Hukumar kula da ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce annobar corona ta canza abubuwa da dama da kai komo a duk faɗin duniya tare da yin hasashe a cikin wani sabon rahoto cewa karuwar yawan bakin haure na duniya mai yiwuwa ne ya kasance mai rauni muddin tafiye-tafiye da sauran hani suka ci gaba da kasancewa hukumar kula da hijira ta duniya ta fitar da rahoton ta na farko na hijira na duniya na 2022 a yau laraba wani adadi mai yawa na sabbin abubuwa da ke faruwa a cikin ƙaurar bil'adama kowace iri daga mutane da ke tserewa yaƙi da rikice-rikice zuwa ma'aikata da ke neman ayyukan yi a ƙasashen waje da kuma tarihin shekaru biyu da suka gabata na ƙaurace-ƙaurace. Hukumar ta IOM ta yi nuni da ƙaruwa mai ban mamaki a gudun hijira na cikin gida motsi a cikin ƙasashe sakamakon bala'o'in rikice-rikice da tashin hankali kamar yadda takunkumin covid-19 ya rufe kan iyakoki a duk faɗin duniya tun bayan ɓarkewar cutar kuma ta bazu cikin shekaru biyu da suka gabata. Mun shaida wani abu da ba taɓa ganin irinsa ba a tarihin bil'adama in ji darakta janar na IOM Antonio Vitorino yayin da biliyoyin mutane ke fama da COVID-19 yadda ya kamata. Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa a yau Laraba a fadar gwamnatin Najeriya da ke birnin tarayya Abuja inda suka kulla yarjeniyoyi akan diflomasiya da bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasashen biyu tare da ƙaddamar da majalisar tattaunawa ta ƙungiyoyin matasan ƙasashen biyu domin harkokin kasuwanci da wanzar da zaman lafiya. Ga abin da mai magana da yawon fadar gwamnatin Najeriya Malam Garba Shehu ya bayyana wa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa. An sa hannu akan yarjejeniyoyi da dama wanda za su bunƙasa kullum zumunci tsakanin Najeriya da Afirka ta musamman wajen kyautata dangantaka akan matasa na kasashen kasashe ne guda biyu da ke shugabanci wajen tattalin arziki a afirka suna da matasa masu ɗumbin buri masu karfi da kuzari waɗanda suke son su samu dama su masu ba da gudunmawa wajen gina tattalin arziki yanzu kasashen guda biyu duka za su buɗe kofofinsu ga juna matasan najeriya su dinga hurɗa da dangantaka da su da na afirka ta kudu su ma su dinga yi a nan banda haka an tattauna abubuwa da yawa da suka shafi zuba jari da hurɗar kasuwanci musamman ganin akwai bukatu na kamfanoni na Najeriya bankuna musamman da ke ganin kamfanoni na Afirka ta Kudu na cin moriyar tattalin arzikin Najeriya ba a bude musu Afirka ta Kudu su masu shiga ba. Duk wa'annan an sa an yarjejeniya an warware wannan matsala. Duk masu bukata su je su kafa su je su ga doka ta Afirka ta Kudu mai ta ce za a kulla wannan. Banda haka akwai yarjejeniya akan magana akan wato murya ɗaya da mu da su a wato tarurruka na duniya kuma da suka haɗe kansu suka yi Allah Allah da wannan wariya da ake nuna wa afirka ta kudu saboda wannan bullar sabon yanayi na ciwon corona wanda ake danganta shi da afirka ta kudu kuma har aka sa takunkumi zan ce wanda kasashe suka ce sun hana aje kasashen kudancin afirka jirage da sauransu kuma kada a fito daga can a zo musu wanda yanzu majalisar ɗinkin duniya da kanta ta fito ta ce shi kansa wannan yanayi na ciwon corona tun kan ya bulla a afirka ta kudu ya ma bulla a kasashen turai malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya tattauna da ne da shi a abuja a waje daya na tuntuɓi ambasada ibrahim musule mai sharhi kan al'amura na diplomasiya domin in ji ƙarin haske dangane da muhimmancin da ƙasashen biyu za su iya samu daga wannan yarjejeniya ko kuma mu'amalar da aka kulla ko aka ƙara ingantawa tsakanin ƙasashen guda biyu inda yake cewa kamata mu fahimta cewa South Africa wajen sha'ani economy suna gaba da mu kuma suna da karfi a nan kasar. Akwai daya daga cikin bankin su wanda ya zo sai shi din Churchgate daga ba Stanbic yanzu kenan. ga sannan kuma suna da MTN suna da kuna suna da abubuwa da yawa. Sannan in ka tuna cewa su sun yi sa wato masu mulkin mulkiya sun rike wurin kamar kasar su ce. Su zo da su suka fara wannan gyara wuraren kafin mu zuwa kare mulkin kasar. To ta fannin kalubalantar kasashen kasashen duniya fa da suka yi wannan ma daidai ne don idan ka duba za ga ai a lokacin da suka fara magana covid din suna ganin kamar duka afirka gawawwaki ne za a samu a zube ba su san environment ɗinmu da nasu daban ba ne har yanzu za ka idan ka kwatanta an fi samun abun a can wajajen su so saboda haka yana da wuya ba tare da an haɗu da mutanen kasashen nan ba ka ringa cewa banda kasa kaza ba ta zo banda kasa kaza ba ta zo so babu aibu abubuwan da suka riga suke. mu ma kanmu muna da namu cewa kamata mu nuna a duniya abinda muka riga muka yi da irin abubuwan da ya faru saboda a san cewa wannan cutar ba yadda suke tsammani ba ce take a wurin. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa. To yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Masu shagunan kemis-kemis sun dakatar da aiki daga yau laraba ɗaya ga watan Disamba har sai yadda hali ya yi. Bayan da ma'aikatar harajin ƙasar ta yi barazanar cin tarar duk wanda aka kama yana sayar da magunguna ba tare da yin amfani da sabuwar manhajar tantance kudaden harajin TBA e ba, kamar yadda sabuwar doka harajin ƙasar ta yi tanadin yi daga ɗaya ga watan Janairun shekarar 2022. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. Rashin samun daidaito game da bukatar ƙarin wa'adin wata guda domin shiga sabon tsarin biyan kudaden harajin cinikayya wato TVA ya sa ƙungiyar masu shagunan kemis ta umarci 'ya'yanta su dakatar da aiki daga wannan laraba ɗaya ga watan Disamba da nufin baiwa ma'aikatar haraji damar shigar da manhajar tantance kudaden wannan haraji na TVA a kwamfutocin masu shagunan magunguna kamar yadda suka bayyana a sanarwar da suka fitar. madan ramatu gali adam na daga cikin shugabannin wannan kungiya sun riga sun ba mu kwana 45 bayan kwana 45 din nan su ba za su kara ba mu kuma musa in muka sai da paracetamol guda muka ba da facture da ba certifiye ba za mu biya tara ta shika 500 kowace facture guda da mutum zai yi da ba certifiye ba sai ka biya tara ta shika biyar. ba gref ba ne muke tahiya amma ya kamata mu bi ka'ida da gwamnati ta sa a hanya in ba mu son doka ta buge mu A watannin da suka gabata ne ma'aikatar harajin jamhuriyar Nijar ta sanar da 'yan kasuwar kasar sabon tsarin biyan kudaden harajin TVA da take shirin zartarwa daga farkon shekarar da ke tafe. Saboda haka ta gargaɗi dukkan waɗanda matakin ya shafa su gaggauta ɗaukar matakan mutunta wannan tsari. Zakari Isuhu babban jami'i ne a ma'aikatar DJI. cikin su akwai wadanda su lusarkin su dama amince suna ai su hara su yake don ne wadanda su nasu yana yi da ya amince don ne su su ma ake su ruhe don cikin su akwai wadanda su ba su so su bi doka sai a ce kowa ya ruhe ko da wadanda suna da suna da su a ce su ma su ruhe wannan babban matsala ce a kasar tamu in dai a duka lokacin da mutum ya bijire ma doka sai ya ce yana hana ma mutane eh, aikin da ya kamata ya yi don ya kawo gwamnati ya biya su bukata wannan ba abu ne zai kawo alheri a kasa da su farmasi sun yi yau gobe wadansu ma za su yi gobe wadansu za su yi hakan nan kasanmu tana ci gaba tuni dai wannan takaddama ta fara shafar jama'a a nan birnin yamai wallahi na zo ne sai ka magani bai iske farmasi ba aiki an ke a rihe take kuma bai iske kowa ba sai dai in koma gida in nazari kwa dan ba san inda zan samu magani bayan so kuma wayan da ake sai da arariya eh dan wanga rihe farmasi ba shine yake ka solution Allah sa dai su sasanta wannan dai muke wata. To amma wata sanarwar da aka bayar a ɗazu da rana na cewa an samu fahimta a tsakanin ma'aikatar haraji da ƙungiyar masu shagunan kemis ko kuma farmasi Wace ta yi kiran 'ya'yanta su koma kan aiki sakamakon ƙarin wa'adin wata guda da suka samu daga wajen hukumomi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaiman Mani Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman akan sana'ar agogo. Bullowar wayoyin salula da yin amfani da su a kasashen duniya ya sanadiyar rage armashin sana'o'i da ayyuka. Kana ya inganta wasu sana'o'in da ayyukan sun hada da sana'ar agogo da gyaran agogo, sana'ar kaset na rikoda, sana'ar riskona uwar lissafi da dai sauransu. Na tattauna da wasu masu sana'ar agogo da gyaran agogo da masu amfani da wayoyin salula a Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo. Muhammadu mai agogo ne sunana. Sana'a ta da ina sayar da agogo kuma ina gyaran agogo to yanzu ka bari ne na bari yanzu saboda me ka bari to na bari saboda dalilin dai agogo baya tafiya yanzu ba a sayan agogo kuma in ma mutum ya baka gyara yana iya barin ka da shi saboda yana da shi a wayarsa yanzu aka ga mutum hamsin sun biyo hanya da wuya ka samu uku masu agogo dukansu kowa yana amfani da na wayar shi ne kaga agogo kaset irin su calculator din nan duk yanzu ba amfani da su duka waya ta kashe mu nan har da rediyo mare kowa an gaba da kowa akwai wanda ya taɓa baka gyaran agogo har yanzu bai karba ba to lalle yanzu in zan buɗe maka jikata mota za ka ga agogo sama da ɗari uku kowa bai damu da shi ba ba mai zuwa karɓa ta yi wasu na gyara hasun mutu wasu kuma ban samu gyara ba ba karɓa ba. to ba ga masu ba ne. masu su suna nan ina ganin su suna gani na amma dai ba su da bukata da shi kawai saboda dai waya ta wadatar da su wannan shine. tun wani lokaci ka bar gyaran agogo. yanzu na kai shekara dai kusan biyar ban gyaran agogo saboda waya da ta yi ƙara yawa lokacin ta shigo kaɗan kaɗan wasu ba su fahimci agogon ba ba san ma akwai agogo a wayar ba muna amfani da su haka muna dan gyarawa muna suna suna saye kuma suna ba mu gyara muna gyarawa to yanzu kowa ya fahimta babu wanda bai san waya tana da agogo ba yanzu kowa ya san waya tana da agogo shi yasa yanzu ba mai kawo mana gyara ko ba mai tuwa da dace sai in ka ga tun da agogo to ba mamaki ya sa abi ne don kwalliya don ado in ka bincika ma ka tambaye shi agogo aljihu zai sa hannu ya dauko ma ce maka yanzu karfe kaza ba na hannu zai duba me zai dauko wa zai dauko waya ta ya duba ya ga agogon waya ce maka karfe kaza yanzu amma ba agogon hannu ba amma haba na hannu ma bai duba shi saboda ba gyararre bane bai aiki agogon kura ne to malam yanzu da yake ka dade da barin gyara agogo da sayar da agogo to wani aiki ka kama yanzu yanzu to yanzu dole ta samu koma gona kan muka samu muna noman kuma kaga noman dai muna da yi dan tallafin ma da aka ce ana ba mu kwaɗayin tallafin ya ja mu ya kai mu ga gona kuma ba mu samu tallafin ko so ɗaya ba mun dai daure muna nan muna yi sai koyarwa da nake yi a islamiyya ka taba neman tallafin daga gwamnati na taba nema na rubuta habba ko so ɗaya ba an zo an rubuta mu an auna gonakin mu an tambaye mu chemical an tambaye mu abin feshi fanko an tambaye mu iri muna amfani da kaman buhu na duk mun faɗa amma dai abin ya zama aikin banza sunana mala ya aikin da kara kana da agogo gaskiya yana da agogo amma agogon da nake da shi yanzu ya kai shekara biyu ma yana na aji amma ba na amfani da shi saboda mi to saboda mi saboda yana rike da waya koyaushe na amince ma agogon waya bisa ga agogon wancan saboda agogon waya koyaushe yana da lokaci amma yana rike da wancan za a ce saboda wannan saura minti daya ko ku wancan saura minti biyu amma na waya kowane daidai da wani yake da shi kana sana'a da kuma na san kana sai da batir da fitila hannu su ma suna da kasuwa yanzu to magana batir yanzu da fitila hannu ba su da wani ingancin kasuwa saboda batir yanzu ma babban batir za ka sayo ka aji ai kwana hudu ko biyar baka ji mutum guda ya ce maka kamun batir ba wanda karamin batir karami ana dan tambaye shi kadan kadan to me ya kashe musu kasuwa ai to duk magana guda ce wayan nan da kake gani muna rike yanzu shine ka kashe ma duk komai da ka sani irin wannan kasuwa kaga waya yanzu in kana rike da shi yana da hitocila yana da bidiyo duk wani abin da kake saka gani a waya za ka ganshi. da haka duk waɗannan kayan da kake gani yanzu a ƙasa suke ga waya dole mai turare goyi ba Mala Abdullahi kana da agogo a banda me yasa saboda hansa to baka duben lokaci lokaci kuma eh, daga agogonka? A da hansa dina ishe ni. Hansa dina ishe ni. Hansa ɗinka ko in ce wai salulanka tana da agogo? Tana da. Tana da hitila? Tana da. Tana duba bidiyo da wako? Duk tana duba. Wannan shi hana ka sayan agogo? Awo shi na. To rikoda ha? Duk akwai ciki. Ciki hansa dina. Shi yasa baka sayan duk da rikoda ko wani abu? Ban sai har da DVD ban su. Hitila hannu ha? Tana nan ciki. Cikin mi? Ciki hansa dina. Sunana Kyare Alebuka. Kana amfani da agogo? Gaskiya da ina amfani da shama zuwa da amfani. Tun wani lokaci ne ka bar amfani da agogo? Kai yara ne zai kai ina ga 2000 2013-14 shekarar 2013 zuwa 14 zuwa 14 to me yasa ka bar amfani da agogo saboda wannan waya nan da ya fita ya kama na saukin komai wallahi ga waya ga agogo waya me za mutum ya daure agogo ya ba wahala ba na gida ne wannan ai kana amfani da fitilar hannu fitilar hannu ma zan siya wallahi saboda duk waya zan siya akwai light a ciki in je na kunna easy ba wani abu zaka yi amfani da shi dvd fa da ake kallo dvd gaskiya dvd na amfani da shi a gida wuta ne yanzu ba mu da shi shi yasa na shi ma ban dawo ba lallai na amfani da dvd wato yanzu dai waya tana ma komi da komi waya ta yi komai wallahi da radio da komai ta rika ta dauka mana wai komai wallahi sunana alhaji samaila 1000 sabo ibadan kana da agogo to ban da agogo me yasa abin da yasa ga handset waya tana da agogo tana da radio tana da fitila me yasa ban da agogo saboda handset tana da abubuwa da yawa sai sa na yi da agogo ka dade baka amfani da agogo na dade kwarai na dade zai kai kaman wani lokaci eh, zai kai kamar shekara takwas ko goma baka amfani da agogo ba na amfani da shi to ba ganin cewa wasu na daura agogo domin domin kawa kawai ko kwalliya eh, su suna iya kan saboda gayu abu dalili sai a fanda agogo mu da ke mu rike saniya kawo mu ja ganga ka sai ya sai sai mu abin sai za agogo hannu ba sai yi ba sai sa ba fanda agogo bidiyo na anset ne na fanda da shi saboda anset waya tana da agogo tana da bidiyo tana da tana da touch touch light ko tana da shi sai a fanda agogo sai sa da shi suna na ana ce mai ayo ayo ka kashe falike ayo kana amfani da agogo agogo ya dade ba amfani da shi ba saboda gaskiya ba amfani da da shi wallahi ba ni shawawa sosai ba na ba na sa agogo to idan zaka duba lokaci ko karfe nawa me zaka amfani da shi a ah, lokaci na zan duba lokaci na kan waya na waya agogo a cikin waya nake amfani da shi kullum sai sai ko ko a gida ma agogo waya gonde ana sa bisan falo ma ba na amfani da shi saboda agogo waya ko na sa kullum waya na na tare na to irin irin agogon bango baka amfani ba na amfani da shi to fitila hannu ha ah, fitila hannu ah, fitila hannu sai dai ina gida na fitila wani torchlight na na caji na mm. shi ne amfani da shi ko ni bi kuma fitila na cikin akan waya ni ka amfani da shi wallahi na dai ba amfani da agogo ba wala sai dai ina da wani eh, bukini sai in wuce sai in tafi dama dama wannan sai in sa agogo in sa kaya mai kyau in sa agogo amma ba ka ba ko sai zo kasuwa ko kuma sai zo wurin aiki na ba sai na sa agogo ba wato kana sa agogo ne don kawai kwalliya zo kwalliya wa ka gane kenan don kwalliya nan ne ne ke sa agogo sunana Usaini China Allah sana kana amfani da agogo a ah, to wani biya na amfani da agogo wani kafi kuma ana amfani da na waya. To wani kafi na waya koko agogo hannu? Wanda nake amfani da shi yanzu na waya ne saboda duk wanda nake da shi su yara sun kwace na waya nan nake amfani da shi saboda alwala. Mm. Ko samu yi alwala samu cire ko samu gama da alwala samu cire ko da wani wakati. zan dai cire shi aka yi ko shi yasa na daina amfani da agogo hannu sai dai na waya. To kamar fitila hannu fa? A fitila gashi nan waya. To kamar rediyo fa? A gashi nan waya. Ko bidiyo duka fa? Komi cikin waya. ya yake yanzu tun da dai yanzu to bature kan ya sauka da komai da normal ga waya sunana shehu shehu mandi daga sokoto ai wallahi hasan tambo da mariya da agogo har an dade an kai shekara kiri yanzu to me yasa baka amfani da agogo saboda dai ga waya na an samu ci gaba ga wayoyin nan ta zo da agogo da fitila da miye duka akan waya ne muna amfani da shi to ba ka ganin wasu na kawa da shi shi agogo to lalle tabban suna kawa da shi amma dai ba da yawa sai dai sama samari ƙanana yanzu suke gani suna fitowa agogo kamar mai tsadan nan haka amma dai irin na dan nan mai kifin nan wanda yake dai manyan mutane da taɓa ke sawa yanzu sun daina sawa wala saboda an samu ya an samu ci gaba an samu ci gaba sosai yanzu. Eh sunana nuka dan PDP mutumin gargari yo jihar Kebbi mai zama nan Ibadan. Kana da agogo? Mm, ban da agogo saboda ni tun da waya ta hito ni waci da agogo domin agogon waya shine agogo mai kyau mai garanti can time in ya gwabce min ma can na'ura kai min time don haka ga na hita batun agogo ban ma dar mai agogo ban son agogo insha Allah to hitila ba a hitila waya ta tana da hitila waya ta tana da hitila ita nake yadawa in yi lalurar da nake babu ruwa na hitila ban sai hitila ban da hitila kuma ban da shawara in sai hitila a yanzu kana amfani da rediyo lalle rediyo ina amfani da shi dai ina da rediyo wajen guda biyu saboda mi saboda labarun duniya wanda aka yi ana yin labarun America wannan labari shi na hana min bacci Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Haka na hukumar kwallon kasar Ghana Bernard Lepete ya yi imani kasar Ghana za ta samu gurbi a gasar cin kofin duniya da za a yi a kasar Katara. Kasar Ghana ta yi nasara a kan Afirka ta kudu a karawan karshe na wasannin rukunoni da gol da Andre Ayew ya ci. Dai da cewar an jabara hukumar kwallon kafar duniya a kan karar da Afirka ta kudu ta yi game da murɗiya a wannan wasa. Black Stars za ta kasance cikin waɗanda za a shirya yin wasan na fidda gwani tsakanin su a sabon shekara ben hard lipid ya yi imanin cewar in har 'yan wasan za su nuna kwazo da haɗin kai da sun ka nuna gabanin karawa da afirka ta kudu shaka babu za su kai labari wasan ƙarshe da afirka ta kudu ya ƙara mini imani dukkanmu mun san cewar muna da 'yan wasa masu kyau amma abin da ya saura ne su yi wasan su a matsayin tawaga su samu haɗin kai da kuma aniya in an samu haka haƙanmu za ta cimma ruwa mai koyar da house of oak wasa samuel bedu ya ce zai yi amfani da wani sabon salo a karawar su zagaye na biyu da jsr sauran kasar algeria a wasan fidda gwani na caf confederation cup jarumar ta premier league din ghana ta yi nasara da cibiyu da nema a karawan farko da sinkaya a crossport stadium ranar lahadi da ta wuce kwallaye da salisu ibrahim da ejin nimbuat sun ka zura a raga ya tabbatar da hasana a gaba da kwallaye biyu cikin burgaminta a makon nan da yake magana bayan wasan samuel bedu ya bayyana cewa sun koyi darasi a gasan caf champions league da sun kai da wudad athletic din kasar morocco da sun ka sallame su a gasar a zagaye na biyu na karawarsu a wancan karon hearts of oak ta yi nasara da ci daya amma zagaye na biyu wudad athletic ta yi mata cin wulakanci shidda da daya a morocco wannan ne abinda coach samuel bedu yake son ya kaucewa a karawarsu da js saura tsohon kocin na midiyama ya ce bai ji daɗin sakamakon na zagayen farko ba felix jan matashi ɗan wasan ghana zai kwashe makonni a keɓe bayan gwaji ya nuna cewar ya harbu da cutar covid-19 as roma ta tabbatar a ranar talata cewar ɗan wasan mai shekara goma sha takwas ya kamu da cutar kuma yana keɓe a gida club ya bayyana cewar a dalilin gwaji da aka yi wa 'yan wasan farko na clubin a baya-bayan nan felix afena ya kamu da cutar in ji wani jawabin roma da wannan muka iso karshen labarin wasannin radwan allah Abba abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya Mahukunta a Najeriya sun gano wani mutum na farko da ya kamu da cutar sankara ta Omicron a cikin wani samfuri da ta tattara a watan Oktoba. Makonni kafin Afirka ta kudu ta sanar da duniya game da bambance-bambancen a makon da ya gabata, in ji cibiyar kula da lafiyar jama'a ta ƙasar a yau Laraba. Ƙasar Habasha ta shigar da karar shafin Twitter tana zargin katafaren dandalin sada zumunta da dakatar da shafukan da ke sukar 'yan tawayen Tigray da ta kwashe tsawon shekaru tana gwabza mummunan yaƙi da su, in ji wata mai magana da yawun gwamnatin ajiya talata. Kana an ji cewar an tilastawa 'yan sakandare mata zaman gida kusan a ko'ina a cikin ƙasar Afghanistan. haramcin da shugabannin taliban suka tabbatar da bin shi amma akwai wasu bangarori da hakan bai kasance da su ba. Tuma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.